hoto na harko da harko ruwa da ƙasa da haske babu komi babu shi Allah na gaskiya shi kaɗai ne addakwai mun san shi da kala uku Allah uba Allah ɗa Allah ruhu Allah akwai shi kayan a yi ƙasa in an ka ga wanga hasken a tuna da Allah Allah shi ba rana ba ba wata ba don shi ne ya halitta su Allah ya ce haske ya zo haske ya zo Allah ya gani haske yana da kyau Allah ya raba haske da duhu Allah ya sa haske a cikin wuni ya sa duhu a cikin dare an ka yi marece an kai wuni daga kalmashi Allah ya raba ruwa da ƙasa Allah wanda ya halitta ƙasa da ruwa shine na gaskiya